Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niya Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna na lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labarai mai karantawa Grace Alheri Abdu. an samar da wata manhaja ta wayar salula da za ta taimaka wa 'yan Najeriya da damina da nufin shawo kan matsalar ambaliyar ruwa. Manhajar da ake kira Waiting App kyauta ce a wayar salula samfarin Android tana kuma faɗakar da masu amfani da ita duk lokacin da ake fuskanta barazanar ambaliyar ruwa. An ƙirƙiro za wannan manhaja ne da nufin faɗakar da al'umma da ke zaune a gaɓar teku yiwuwar fuskantar ambaliyar ruwa kwanaki hudu zuwa biyar kafin ya auku. wannan kuma zai ba jami'an gwamnati da cibiyoyin agajin gaggawa damar ɗaukar matakan rigakafi bisa ga cewar olalekan daraktan cibiyar kula da harkokin ruwa na ƙasa da ƙasa wanda ya ƙirƙiro da manhajan manhajar za ta kuma ba manoma da mazauna jihohin kogi da benue da kuma anambra a najeriya isasshen lokaci su kwashe komatsansu su kuma girma hatsinsu su ƙaurace wa yankuna A shekarar 2014, ɗaruruwan mutane suka mutu yayin da kimanin mutane miliyan bakwai suka fuskanci matsalar ambaliyar ruwa a ƙasar. Ambaliyar ruwa ta kuma kashe mutane goma kuma suka ji rauni bana bisa ga cewar Kayode Fabemi mataimakin daraktan tsare-tsare nazari da kuma harsashe a cibiyar agajin gaggawa ta Najeriya. ya bayyana fargaban cewa akwai yiwuwar fuskanta irin mummunan ambaliyar ruwan da aka yi shekaru hudu da suka shige. Kwamitin dattawan jihar da magaran ya kaddamar da wata gidauniya da za a taimaka wa al'ummar difa da ke fuskantar matsaloli sakamakon hare-haren da mayaka suka kai mata a jamhuriyar Nijar. wakiliya mutamar abari ta halarci taron kaddamar da gidauniya daga inda ta yi hira da shugabannin shirin da suka bayyana burin da suke neman cimma gidauniya ce muka ma suna gidauniyar difa 'yan taimakon 'yan uwan difa taimakon nan duk wanda zai iya ba an ce dole sai kuɗi ba damuna ce wanda ya waken shi in tiya ɗaya tiya biyu ce kawo alheri ne wanda yake da yawa ya gani kamar cewa tsumma ne sauran kayan yaran nan ba tsumma ba ne ga mutanen nan shi ma a hudu shi in wani sange ne gare ka biyu uku in ka hudu daya shi ma taimako ne mai martaba sultan na da magana alhaji abubakar sanda ya yi kira wa jama'a na birni da karkara duk mai niyya akwai kwamitin da aka girka ana iya kai musu abin da ya sauwaka kafin daga bisani wani kwamitin ya tantance yadda za a kai musu abin da aka samu hajji hatta difa mutum a unguwashi akwai wakili wanda zai iya ya ba an ya samu zuwa ba a garinsu yana iya ba wakili akwai su ne akwai kumiti a kowane gari wanda ke kulawa da wannan hada wannan taimako shi ma gwamnan jihar da magaran isa musa da ya kaddamar da wannan gidauniya ya kuma fara zuba nashi gudunmuwar muna ci gaba da kiran al'ummar nijar gaba da 'yan da magaran su ba wannan niyya da waɗanga dattizawa sun ka ɗauko muhimmanci. Dr. Bulama shi ne wakilin ƙungiyar 'yan jihar Difawa da ake ce kanen Borno. A baya ma lokacin da al'amarin Boko Haram ya zo Difa aka fara kai hare-hare cikin garin na Difa. Da magaran ta karbi wasu al'ummar ta Difa inda ta ba su masauki. Rahoton Tamar Abari daga Jamhuriyar Nijar. Wani birni da ke arewa maso gabashin Siriya ya fada cikin jerin biranen da yakin basasa ya shafa, yayin da jiragen yakin Siriya suka ci gaba da kaiwa dakarun Kurdawa hari ranar Alhamis, Amurka kuma ta mai da martani tare da tura jirginta da nufin kare dakarun haɗin gwiwa da take jagoranta a yankin. Dubban farin kaya sun ƙaura zuwa birnin Hasaka, inda galibi Kurdawa ne tunda Siriya ta fara kai hare-hare da shaidu suka ce sun kashe mutane da dama. wannan ne karan farko dai da siriya ke kai hare-haren jiragen sama kan kurdawa tun da aka fara yakin basasa a ƙasa a shekara ta 2011 abin da ya nuna alamar raba gari tsakanin dakarun gwamnatin siriya da na kurdawa da a baya suka haɗa hannu a yaƙi da ƙungiyar isis tun shekara ta 2014 rundunar sojin siriya ko kuma kafofin sadarwar gwamnati ba su yi tsokaci ba dangane da wannan lamari wani kakakin cibiyar kare hakkokin al'umma ypg na ƙungiyar kurɗawa da ke ɗaukar mukamai ya ce an yi irin wannan gumuzan a lokutan baya tsakanin ɓangarorin biyu sai dai a wannan karan ne gwamnati ta yi amfani da jiragen yaƙi ta kaiwa kurɗawa hari to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban yakin neman zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican donald trump paul manafort ya yi murabus bisa wata sanarwa da ofishin yakin neman zaben ya fitar jiya juma'a an rage wa manafort ikon fada a ji cikin makon nan yayin da trump ya ɗauki wani sabon shugaban yakin neman zaɓe domin taimaka masa farfadowa daga yadda tauraronsa yake ƙara dishewa lamarin da ya tada hankalin shugabannin jam'iyyar an yi ta ambatar manafort kuma a labarai dangane da aikin da ya yi wa tsohon shugaban ƙasar rasha victor yanukovych da ya shafi sa ido kan waɗansu kuɗaɗen miliyoyin dala da aka biya a cikin sirri manafort dai ya musanta karɓar wani kuɗi a bayan fage ofishin ya yaƙin neman zaɓen ya ce manafort ya mika takardarsa ta ajiye aiki kuma trump ya yi na'am da ita ya gode masa da gudunmuwar da ya bayar yayin babban taron jam'iyyar na ƙasa tare da bayyana shi a matsayin ƙwararre na zahiri. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Kai, gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne gidan haya. Gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne gidan haya. Duk wanda yake a gidan haya, Allah ba shi wuri ya ina shi, ko babu kuɗin buga kwano ya samu ko shimci ya zuba sama. In kai haka ka hita ƙargage tun da ka huta da biyan haya. Gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne zaman haya. Kai ka gidan haya, wancan gashi gidan haya, waccan ga ta gidan haya, kun duka kun gamu kun haɗe in kai kana da dangana kila wancan baya da dangana. To da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai magana a kan taron ƙarawa juna sani da aka gudanar wa malaman jinya a jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar game da kare kai da kamuwa da cututtuka. Rahotonmu na biyu zai magana a kan taron da wata ƙungiya ta gudanar kwanakin baya a Bauchi game da wayar da kan mata mahimmancin kulawa da kai yayin al'ada. Rahotonmu na uku zai yi magana ne akan dalilan da ke kawo yi wa mata aiki domin fitar da ɗa daga cikinsu wato Caesarian a turance. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan alfanun da halartar awo yayin renon ciki ke kawo wa mata masu juna biyu. Baya ga waɗannan rahotannin za ku ji mu da ci gaban tattaunawar da Madina Dauda ta yi da Dr. Ado Jimada Muhammad, tsohon babban sakataren hukumar lafiya matakin farko ta ƙasa da ke Abuja, game da shirin ɗaukan matakan gaggawa da gwamnatin tarayya ta bullo da shi domin tallafawa lafiyar 'yan Najeriya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Matsalar gidan haya, ko da kun kai ku tara, makewayen ku guda ake, matar wancan ta shiga, matar wancan na jura, kai kuma ga kaka na jura, shi ne matsalar zaman haya. in kana a gidan haya masarka ba ta da walwala ‘ya'yanta ba su da walwala baƙonka ba da walwala in kai magana a ƙadan maka gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne zaman haya a jihar maraɗin jamhuriyar nijar An gudanar da taron ƙarawa juna sani ga ma'aikata sashen lafiya game da kare kai da kamuwa da cututtuka. Shu'aibu Mani na ɗauke da cikakken rahoto. Dans les hôpitaux et dans les centres de soins et qui sont liés en général à des microbes, la plupart du temps des bactéries qui sont devenues très résistantes, c'est-à-dire que les antibiotiques n'ont plus d'action ou beaucoup moins d'action sur elles. Professeur Bouchot Olivier kenan wani masani akan sha'anin kiwon lafiya da ƙasar Faransa ke bayani akan wani taron ba da lacca da ya bada ga likitocin jihar maraɗi domin ganar da su illolin cutuka da ake samu asibiti lokacin aiki ko jinya da ke razana bil'adama biyo bayan ɓanna kuɗi kuma ga cututtukan sukan bujirewa magunguna inda ƙarshe Profesa Busho Olive ya yi bayani akan wani sinadari na wanke hannu farko da ƙarshen taɓa malati. Un des moyens simples, c'est d'utiliser des, des, solutions alcooliques qu'on appelle des solutions hydroalcooliques pour se nettoyer les mains avant chaque contact et après chaque contact avec un patient. Kodama wannan tsari haɗin gwiwar gidan shugaban ƙasa Dr. Malika Isufu da likitocin jiha da kuma ƙungiyoyi masu wanda shuni suka tsara wannan domin faɗakar da ilmantar da likitoci manufa. Kwamishinan kiwon lafiya na jiha malam idi kalla ya tofa albarkacin bakinsa lalle wannan ciwo wanda ake ɗauka a cikin likita yana kawo matsalu da yawa shi yasa eh, la premier dam muktar malika da msf epicenter da su professor busho da tal na siyashar ta maradi aka yi haɗin gwiwa su zaka so ƙara mana horo bisa ga yaƙi da wannan cutoci wannan shine an ka zo a ƙara bada horo bisa ga matakai yadda ya kamata a ɗauka saboda wannan abu ya rage da kwamishina kake na kiwon lafiya a shirar maraɗi kenan zuwa ga likitoci kowane irin labari za ku baza a daman abu ne wanda sabbin likitoci sun san da shi kuma ana ba da horo bisa ga wannan amma dai yawanci wa'anda mu ne ake wannan horo ba mu ɗauko wa'anda suka yi eh, bincike ba sosai a zurhi bisa ga wannan ciwo saboda su zaka su ba mu bayani su kwatanta mana irin abin da sun ka sani saboda mu karu ma mu sake ɗaukan matakai kuma mu ci gaba da jawo hankalin mutane su ma su kawo haɗin kai su kawo eh, tasu gudunmuwa saboda kaji an ce wani bi ko likita bai ce a sha antibiotic ba sai a sha a ɗauka ba a sha ba cikin ka'ida ba a sha ba cikin lokaci kaga kenan ba za shi unhwanin da ake so ba sai dai ya haddasa banna eh, sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar niger Wata ƙungiya kwanakin baya ta ɗauki gabanin gudanar da wayar da kan al'umma a jihar Bauchi game da mahimmancin al'ada a wajen mata, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. a wannan shekara kungiyar masu samar da tsaftataccen ruwan sha wato wata ed ta gudanar da taron da take jawabi kan makasudin taron hajiya asma'u e zuni muhimmancin wannan rana majalisar ɗinkin duniya ta keɓe kowane ranar 28 ga watan mayu na kowane shekara don wayar da kan al'umma dangane da muhimmancin kula da tsabtar al'ada na mata da 'ya'ya mata da irin kalubalen da muke fuskanta a lokacin al'ada. Batun al'ada batu ne na wanda ya shafi kowa da kowa shine muhimmancin bayanin wannan rana. Ko za ki gaya mana menene al'ada? Al'ada jini ne na kowane karshen wata. Allah ne ya halicci mata da wannan abu ko wata mace ana bukatanta ta dinga wannan al'ada ta yaya su kuma za su yi su gane al'ada sannan kuma ta yaya za su yi su kare kansu a lokacin da al'adan ya zo musu su kintsa kansu kuma su tsabtace kansu muna rokon iyayen yara ya kamata kowane lokaci daga 'ya ta kai shekara takwas ya kamata iyaye su fara janye 'ya'yansu suna wayar da su akan al'ada da kuma koyar da su akan al'ada don yanzu yarinya daga shekara tara zuwa goma tana fara al'ada saboda yanayin abincin da muke amfani da shi daga da shekara goma sha uku mace take fara al'ada yanzu kuma daga zaran ya ta kai shekara sha biyar ba ta yi al'ada ba to ya kamata a je a ga likita To matakin da za mu ɗauka da yadda kika man tambayoyi a kan yarinya daga zaran ta kai yin al'ada wani irin mataki za a ɗauka. abun da za a ɗauka shine iyaye su dinga lura da 'ya'yansu su ga yadda suke su nuna masu tsafta akan al'ada su kira yanda in al'ada ya fara zuwa mata ga yanda za ta kimsa kanta na farko muna ba da shawari shine yarinya in ta wanke summan al'ada ta yi kokari ta shanya ta a rana saboda ya kashe kwayoyin cuta na biyu in kuma an saya mata auduga pat da ake amfani to a nuna mata ta ina ne in ta cire ta dinga adanawa saboda ba ma son a dinga yarwa ko ina saboda ana samun matsala illoli idan aka yarda ba zai iya zuwa ya amfani da wannan abun ya ci an ɗauki cuta an sake shigarwa gida ta dinga wanka kuma iyaye su taimaka mata da sabulu da ɗan turare domin wannan al'ada wa'yansu sukan ji ƙarninsa da iyaye maza da mata duka wannan abu fa ya shafi kowa da kowa ne akwai muna zuwa ana zuwa makarantu ana zuwa ana taimaka musu wani ana iya kai musu ko sabulu ko wani abu su kungiya suna iya zuwa makarantu suna taimakawa ma'aikatan lafiya muna iya zuwa kowane makaranta muna faɗakar ma yara yadda za su dinga tsaftace muhallansu da sauransu. Hajiya Asma'u ezo kenan daga ma'aikatan lafiya na jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. Shin ko mai sauraro ya san dalilan da ke sanya a yi wa mace aiki domin fitar da ɗa daga cikinta? Aikin da ake kira a turance Caesarean? Halimatu Abdullahi na ɗauki da rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Yin tiyata ko kuma fiɗa ga mata masu juna biyu ta hanyar fito musu da yara yayin da suka zo haihuwa tuni ya zama ruwan dare ga duniya. Ba wai a jihar Jigawa kaɗai ba ko kuma Najeriya. Wannan wani abu ne da ya shafi duniyar ma baki ɗaya. To ko menene ke haddasa yin fiɗa ga matan? Malama Fatima Abdulkarim shugaba ce ta sashen kula da hayu na babban asibitin dutse da ke jihar Jigawa. Na miƙa wannan tambaya a gare ta. Kamar misali yanzu wanda bata taɓa haihuwa ba. Ta fara nakuda aka gan cewa ɗan cikin ba zai iya bin ta gungu ba. za a ce za a kai ta tiyata a je a yi mata tiyata to wannan dole ne tun da ba zai iya bi ta wannan kugu tun da kugu din bai yi kamar da na mata ba tunda akwai na mata akwai na maza irin kugun nata ya zama kamar irin na maza ne to akwai kuma kamar wanda suka haifu da yawa sun haifi yaya da yawa mahaifan kuma ba zai iya yin aiki yadda ya kamata ba su ma za a kai su tiyata a je a yi musu tiyata akwai mata dama suna da ciki kafin su zo suna zub da jini to wannan maimako a ce ɗa ne a gaba to mahaifa ne a gaban ɗa to dole wannan din in dai ba dan ne ya riga ya rasu a ciki ba in dai dan yana da rai dole wannan matan a kai ta tiyata a je a yi mata tiyata akwai wasu kuma da za su zo wujga wujga sun sha wahala sun yi dogon nakuda a gida sun zo asibiti mun yi iya mu yadda za mu yi su samu su haifu in ba su ci abinci ba mu kara musu ruwa mu sa musu abubuwan da ya kamata mu yi a asibiti to wannan ba su da karfi nishi to dole su ma sai mun ce a ji an musu tiyata. a wani ƙarin jan hankali zaki yi a gare su na yadda da zarar an ji naƙuda a zo asibiti in dai da zara sun ji nakuda ko ya yake ciwon ciki ciwon baya ciwon mara to muna ce musu maza maza su zo asibiti in sun ga jini yana zuba zuban jini kar ma su zo na a gida su zo asibiti suna zuwa asibiti nan da nan za mu yi musu abin da ya kamata za mu taimaka mu yi musu abin da ya kamata na zanta da waɗansu daga cikin matan da ke jinya a ɗakin haihuwa Sunana Ummu Salama ne. Ga a wannan ɗaki, ke ma tiyata aka yi miki? Eh. Haihuwa ke nawa? Uku. To amma har haihuwa uku da ana yi miki tiyata? Ba na iya haihuwa ne da kaina sai an mun. Sannu ko? Yawa. Malama ya sunanki? Sunana Hauwa. Haihuwa ke nawa? Haihuwa ta biyar. An taɓa miki tiyata ne? A'a. Dama a gida kike haihuwa ko kuma a asibiti? A'a a gida nake haihuwa. To wannan kuma gaki asibiti akwai matsala ne? Eh na ji ciwo sai na tawo asibiti. To kin haihu lafiya ke? Eh na haihu lafiya ga ɗan yaro na nan. To Allah ya raya. Amin. na Umma. To ga ki da ɗan jariri haihuwar ki ta nawa kenan? Haihuwa ta ta bakwai kenan. Haihuwar ki ta bakwai to shin an taɓa yi miki tiyata ne? Gaskiya ba a taɓa min tiyata ba domin malaman asibiti suna cewa a rika zuwa asibiti. Asibiti dai nake haihuwa amma ba a taɓa yi min tiyata ba. To kenan babu wata matsala. ba matsala an Allah ya yarda. na Murja. To malama Murja ke ma ga ki a asibiti haihuwar ki nawa? Haihuwa ta biyu. da kanki kike haihuwa ko kuma tiyata a kai miki gaskiya duka asibiti nake haihuwa tiyata ake mun saboda likitoci sun ce ina ji haihuwa in je asibiti saboda ba zan iya haihuwa ni kadai ba wannan ma da ke gani ciro shi akai halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a Najeriya. Likitoci da masana harkar kiwon lafiya a kodon lokaci na yawan baiwa mata masu juna biyu shawara zuwa ga awo. To kowane alfanu ne awon yake da shi ga mata masu juna biyu? Muhammad Salisu Rabiu na da ƙarin bayani a rahoton da ya aiko mana daga birnin kanan dabo. Dr. Amir Imam Yola babban likitan kula da lafiyar mata a asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano ya yi ƙarin haske akan alfanun da mata masu juna biyun ke ƙaruwa da shi a wajen awo. Kuma a nan ne ake ɗan fahimtar da su eh, yadda za su kula da kansu tsafta. Tsaftar nan ita ma tana da nata. tsabtar baki tsabtar gaba farji nake nufi kenan gaba ko tsabtar jiki yadda za ta kula da nunanta da sauransu duk ana yi musu bayanin waɗannan abubuwa sannan idan Eh, da akwai tetanus toxoid da ake musu suma a lokacin wannan tanatal din wannan tetanus toxoid ita ma tana da nata mahimmanci saboda tana kariya tana ba wa ɗan da ma za ki haifa kariya eh, irin idan an haihu kaman a cikin daji ko wani waje inda abin da za a yanke cibin nan za ka gaba ma mai tsafta ba ne ba to a nan akan samu tetanus ta shiga jikin yaro kamun ka ce me wannan kwana biyu kwana uku zai ga yaro ya mutu to amma idan da akwai wannan tetanus toxoid din insha Allah tana kare yaron da irin wannan kenan zuwa awon shi zai kawo kaucewa can matsaloli da kalasubta insha Allahu inda har an kula an zo da niyyar a fahimci wani abu kuma an kula da abin da aka fahimta din to ana samun canji sosai saboda gaskiya a yanzu ba kama wanda bai zo ba saboda gaskiya a yanzu neonatal tetanus da ake zance tana raguwa fiye da yadda kake tunani da sannan idan ka duba matan da su ma suke zuwa da karancin jinin nan kuma suke zubar da jini a wannan lokacin su ma dai yawanci inda har tana zuwa awo to ana daman kula da wannan kuma ana mata tanadin wannan lokacin in ma aiki za a yi mata an san irin iyaka jinin da za a iya bukatuwa in kuma ba aiki za a yi mata ba da kanta za ta haihu an san yadda za a kula da ita ta haihu tana haihuwa yadda za a fitar da mabiyar yadda kuma za a yi mata allurar tsaida jini da kuma idan jinin ya ci gaba da zuba yadda za a kula da ita to duk da irin waɗannan abubuwa ne waɗanda fahimta ce ake yi kuma fahimtar nan abu ne wanda yake warahan a bayyane yake Ɗan abubuwan da za a yi mata lokacin awan nan ba yawa ne da su ba idan ma a ce a wata na uku na farkon ciki ta zo sai a bata ma watan wata guda ko wata biyu kaga tana gida tana kula dai da kanta tana komai sai bayan wata ɗaya ko wata biyu nan sai ta zo in tana zuwa duk wata tana zuwa ana mata wata ɗaya ana mata wata ɗaya har sai ta yi wata bakwai idan ta yi wata bakwai aka tabbatar cikin nan yi wata bakwai to sai a zaunar da ita a sake mata bayanin waɗancan abubuwa sannan sai kuma a ce miki to shi kenan yanzu bayan sati biyu biyu za ki ringa zuwa idan kika kai wata tara kuma to shine sai sati ɗaya ɗaya ana kula da ke ana ganin yadda cikin yake idan a satin nan ɗaiɗai da kike zuwa ma kika fara naƙuda asibiti sai a riƙe ki sai ki haihu in kika haihu aka fitar da bebi aka tsaftace ki aka yi komai aka tabbatar cewa kin da cikin hayyacinki babu wata matsala sai a sallame ki gida babban likitan kula da lafiyar mata a asibitin kwararru na murtala muhammad da ke kano dr amir imam yola kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo maku ci gaban tattaunawar da Madina Dauda ta yi da Dr. Ado Jimada Muhammad tsohon babban sakataren hukumar lafiya matakin farko ta ƙasa game da shirin nan da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na taimakawa lafiyan al'ummar Najeriya. To wa'inda za ku yi buɗe wa'annan ƙananan asibitoci a ƙananan hukumominsu, ta yaya ne za ku ja hankalinsu su zama cewa su ma sun taka rawa? To ai abin da muke so mu yi mun san cewa gwamnatin tarayya kaɗai ba ta yi duk wani abin dole sai da ƙananan da gwamnatin watan state government kenan Eh, da kuma ƙananan hukumomi shi yasa wannan abin za mu haɗa ƙarfi da su ne mu za mu zo mu gyara asibitocin za mu ba da magunguna amma ma'aikatan kuma za mu ba da ma'aikata amma ma'aikatan da za su zauna gaba ɗaya wajen su ƙananan hukumi da kuma da jihohi za su bada eh, shi yasa za mu haɗa ƙarfi da su ne mu tabbatar cewa ba wai kawai a yi shi bayan kwana ɗari ba ta bace ta wuce a za mu yi shi mu tabbatar cewa wannan abin ne shine musu so ya zama watan eh, fara revitalization watan fara dawo da karfin eh, hukumar lafiya ta mata farko kenan primary care a Najeriya. Shin kun samu wani tallafi ne ko a'a dai daga asusun gwamnatin tarayya ne wa'annan kuɗaɗe za su fito? Wannan daga asusun gwamnatin tarayya ne kuma wannan yana cikin abin da shi shugaban kasa ya alkawali lokacin da yake campaign cewa shi zai tabbata cewa watan hukumar lafiya ta mata farko za ta farfado ku sosai za ta ma jama'a aiki watan kin sani cewa duka in kika kasa mutanen da ke najeriya watan wajen tamanin duk eh, suna karkara ne kuma cutuka da ke damun mutane wajen tashayin za a iya kula da shi a hukumar lafiya ke mafarki farko sai sa shugaban kasa ya ce to shi tunama na jama'a ne shi kuma talakawa yana son ya tabbatar cewa talaka bai wahala ba a wannan kasan. Dr. Ado Jimada Muhammad tsohon babban sakataren hukumar lafiya matakin farko ta ƙasa kenan a tattaunawar da yi da Madina Dauda game da shirin nan da gwamnatin tarayya ta bullo da shi domin ta tallafawa lafiyan al'ummar Najeriya. Ibrahim Alfa Ahmad Gareka. ma Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. taron bishop-bishop na ɗarikar katolika zccb da shugabannin majalisar ikkilisiyan ƙasar zambia sun yi kira ga dukkan jam'iyyun siyasa su zauna lafiya su kuma nuna ƙauna ga juna ƙungiyoyin sun ce kiran ya zama wajibi domin samun zaman lafiya bayan da hukumar zaɓe ta ayyana shugaban ƙasa mai ci yanzu edgar lungu a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar ranar goma sha ɗaya ga watan agusta. a cikin wasiƙa da suka rubuta ga al'ummar zambia bayan zaben shugabannin ecclesian sun ce muna sane da bacin rai da ya biyo bayan sanar da sakamakon zaben muna jin labarin waɗansu al'ummomi suna faɗa da juna musamman tsakanin magoya bayan jam'iyyar patriotic front da na national development muna roƙon dukkan jam'iyyu da suke ƙalubalanta sakamakon zaben su bi matakan da doka ta gindaya wajen gabatar da ƙorafansu manyan jam'iyyun adawa sun shigar da ƙara jiya Juma'a suna kalubalanta sakamakon zaben shugaban kasar da aka gudanar. Shugaban yakin neman zaben ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump Paul Manafort ya yi murabus bisa ga wata sanarwa da ofishin yakin neman zaben ya fita jiya Juma'a. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.